Jama'a assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai mayar da hankali zuwa gasar cin kofin duniya na mata a Faransa. Musamman ma amfani da na'urar bidiyon nan da aka sani da bar da ke taimakawa alkalai. Bayan haka za mu leƙa ba kasar Masar domin jin wainar da ake tuya dangane da gasar cin kofin nahiyar Afirka a wannan ƙasa. Sai ku biyo mu. Da farko mun yada zango zuwa kasar Faransa inda ake ci gaba da gasar cin kofin duniya na mata a wannan kasa. Ya zuwa yanzu dai kasashe da dama ne suka yi tir da Allah wadai zuwa hukumar FIFA dangane da wannan na'ura ta bidiyo da aka sani da bar. Bala Dayiru manazarci kuma mai shari kan wasannin kwallon kafa wani dan Najeriya ya yi mana dubi dangane da gasar da ke gudana a Faransa. To wannan na'ura na tantancewa ko kuma na taimakawa wa alkalin wasa na wato na'uran bidiyo na'ura ce wanda tana da irin nata matsalolin tana da kuma a taimakawa kasantuwa cewa wannan na'ura a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a mata ba a taba yi ba a na maza ne aka yi shi a shekara ta dubu biyu da sha takwas, sai a wannan kara a lig lig ma idan ka dube ta tukuna daga Serie A sai Bundesliga su ne suka fi ba da karfi wajen aiwatar da wannan to idan ka lura a wasan da aka buga ma tsakanin Kamaru da kasar Ingila an samu matsala wanda Kamaru ta nuna rashin jin daɗin ta cewa ba a mata adalci ba wajen hukuncin da aka yi ta wannan na'ura ta baiwa kasar Ingila har ta sha ta kwallo uku kenan a gasar to wanda a yanzu haka hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA tana bincike kan wannan lamarin saboda akwai maganganu na rashin jin daɗi da su kamarun suka yi a lokacin da wannan abu ya tallafa ya bawa ko kuma da a ce lokacin da ya ba da nasara wa ita ƙasar ingila ƙasar ingila kuma ya zamo kamar ya zamo kaman wani tsokana ko kuma mai da martani ta mai cewa ta ji mamakin da kamaru ta yi wannan. To Malam Bala kana nufin cewa wannan na'ura na da nata rana? To wannan mataimakin alkalin wasa na video to gaskiya iya da ranan shi iya da kuma ranan iya da matsalolin shi. na farko shine tukuna waɗanda suka sa za a yi abin su san sun sa ne tsakani da Allah don a taimaki wani abu wanda ya fi karfin ganin idan alkali in aka yi haka za a iya samun matsala amma idan akwai wani waje ne da aka ba da karfi za a iya samun wata matsala idan ka lura a shekara 2018 a can rasha najeriya da argentina ai an yi wannan idan ka lura ita wato mataimakin alkalin wasa wato bidiyon ta nuna baro-baro ga inda abu yake amma shi wanda ya zo sai kau da ido shi alkalin to kaga wato wasu mu a nan afirka sai muna ɗauka cewa kamar an yi ne don a taimaki su ɓangaren su a nahiyar turawa to wannan abu ne wanda yake da matsalarsa yake kuma da koma bayan shi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa bayan ficewar kungiyoyin mata daga nahiyar afirka a wannan gasa ta cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a faransa mun karkata shirin zuwa kasar masar a gasar cin kofin nahiyar afirka. a masar za a share kusan wata ɗaya ne ƙungiyoyi na fafata da junansu wasu daga cikin wasanni da suka gabata inda najeriya ta lallasa da konakiri da ci ɗaya mai ban haushi uganda ta yi kunnen doki da zimbabwe ɗaya da ɗaya yayin da masar ta doke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ci biyu da nema madagascar ta doke burundi da ci ɗaya da nema sai senegal da ta yi ƙasa a gwiwa a yayin karawa da ta yi da algeria da ci ɗaya da nema kenya ta doke tanzania da ci uku da biyu a yau ƙungiyoyi shidda ne za su fafata da junansu kamar haka tunisia mali morocco cote d'ivoire Ivoire, Afirka ta kudu na Namibia. A gobe idan Allah ya kai mu Mauritania za ta kece reni da Angola sai wasa tsakanin Kamaru da Ghana yayin da jamhuriyar Benin za ta fafata da Angola. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. معنا جيرانا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالا لافول كامله راها واجده تيكي في الجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا Son père en y zaman da ake yanzu haka ƙungiyoyin ƙasashen masar a rukuni na farko ko rukunin a da najeriya a rukuni na biyu ko rukunin ba sai algeria a rukuni na uku ko rukunin c sun samu tikitin tsallaka zuwa zagaye na gaba a wannan gasa na neman cin kofin nahiyar afirka da ke gudana a masar najeriya ce ƙasa ta farko da ta samu tsallaka zuwa mataki na gaba bayan nasarar da ta samu a karawar da ta yi da gine bayan nasarar farko da ta samu a karawar da ta yi a baya da burundi da ci ɗaya mai ban haushi to dangane da wannan gasa mun yi wa abdul mp3 wani ɗan Najeriya da ke bibiyar wasanni wanda ya kuma yi mana sharhi dangane da irin rawar da kungiyoyin suka taka a wannan gasa. Heto eh alamu suna nuna cewa gaskiya a mafi akasarin ƙungiyoyi da suka fito a wannan gasa na cin kofin Afirka wadda yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Masar. Alamu na nuna cewa kowace ƙungiya ta fito da shiri kuma da ƙwarin gwiwa. La'akari da cewa ya zuwa yanzu ba wata ƙungiya da zaka ce an zira mata ƙwallaye da suka wuce biyu balantana su je uku. saboda haka duk wanda ga kwallo ya shiga zaren su to tuntube kawai aka samu ba wata ba kungiya da aka ce an mata dukan kawo kaye zuwa yanzu saboda haka yakan yana nuna cewa kungiyoyi sun fito da kwarin gwiwa kuma da yawanci mafi akasari wasan farko aka yi ba shiga wasanni na biyu ba dama kowane rukuni za a fafata wasanni uku ne a kowane rukuni wasanni uku nan shine zai ba da damar mu kowace kungiya tana matsayi na ɗaya ne ko na biyu ko kuma ta fice a gasar wato na uku kenan ko na hudu ta fice a gasar. Abdul MP3 ya duba irin kokarin da 'yan wasan Najeriya suka yi a farko inda yake bayyana cewa akwai alama 'yan wasan za su bayar da mamaki. Haka zalika wasu kungiyoyi za su iya bayar da mamaki su ma. To Najeriya dai in ba a manta ba ta tsinci kanta a rukunin bani wanda ya kunshi ita kanta Najeriya da Burundi, Gini da kuma Madagascar. wadda kungiya ce karon farko kenan ta fito a wannan gasa na cin kofin afirka da ake fafatawa yanzu to lahajiya tana da dama ya zuwa yanzu dai tana zamu iya cewa ta sa kafanta daya a cikin kungiyoyin da za su shiga zagayen gaba kasancewar ta samu nasara a wasanta na farko da ci daya mai ban haushi a kan burundi sannan ita kuma madagascar da gini wasan da suka fafata sun yi kunnen doki to kaga kan ya nuna cewa sun barar da maki daya sun raba daya daya wato yanzu suna da maki daɗe ne tsakaninsu sannan najeriya tana da uku kaga anan ta dan ta dan musu tazara to hakan za a iya cewa ta sa kafarta na dama ko kuma ce kafa ɗaya wajen ganin ta haye zuwa zagayen gaba duk da cewa akwai ƙungiyoyi wanda ake ganin za su iya kasancewa barazana ga ita tawagar ƙungiyar kwallon kafa ta super eagle din idan ta shiga zagayen gaba wanda duka manya-manyan ƙungiyoyi ne kama da ita kanta mai masaukin bakin kasar masar ba kan wallasa ba ne akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar uh, ivory coast akwai afirka ta kudu uh, sannan akwai uh, kungiyar kwallon kafa ta diyar congo wannan duk kungiyoyi ne wanda afirka an sani cewa suna taɓa kaban arziki kuma suna da karfi wanda za su iya kasancewa barazana ga ita togan kungiyar kwallon kafa ta super eagle to ko ta kake kallon waɗannan yan wasa da jarnoror mai horar da kungiyar kwallon kafar najeriya isa da su masar amma kamar yadda a wannan karan shi kan kocin kungiyar kwallon kafa ta super eagles ghana drew yana alfahari da kungiyar da ya tafi da ita domin tun da aka fara gasar ta nations cup ba a taba zuwa da tawaga mafi karfi a hasashe kuma mafi karancin shekaru kamar yadda najeriya ta tafi da shi a bana ba mafi akasari 'yan wasa ne matasa kuma mafi akasari suna da kungiyoyi da suke fafata a nahiyar turai da yankuna daban-daban na duniya yankin asiya da sauransu kuma yawanci kashi 80 cikin 100 a kungiyoyin da suke fafata wasa suna cikin 'yan wasa goma sha ɗayan farko wato regulars ne a tim su to saboda haka ana ganin najeriya tana da daman ta taɓa kabin arziki a kar wasa ta bana. A ƙarshe dai mun yi wa Abdul MP3 tambaya don gani da kowace ƙungiya za ta iya lashe wannan kofin yana mai cewa. To za sun ce so so ne amma dai son kai yafi. <laughs> Najeriya tana da wannan dama na lashe wannan kofi kasancewar shirin da na yi a baya na cewa tana da matasan 'yan wasa kuma tana da kwarin gwiwa da kuma gogaggun 'yan wasa wanda duka suna fafata su sannan akwai ita kanta mai masaukin bakin wadda ita ma tana da daman iya ɗaukar wannan kofi kasancewa tana toga mai karfi musamman yadda take da ɗan wasan da ake ji da shi a duniya wato sala wanda barazana ne ga duk ƙungiyar da za ta fuskance shi kuma zai iya ba mu ita wannan tawaga kwarin gwiwa sannan akwai kasar africos wanda in ba a manta ba su ma sun ɗauki wayannan kofi a baya to ba mamaki su ma suna da irin wannan dama amma dai wannan ƙungiyoyi guda uku da lissafa najeriya ƙasar masar da kuma ita africos wayannan ƙungiyoyi guda uku a kowannen su na iya ɗaukar wannan kofi duk wanda zai biyo baya to za mu iya cewa rabo ne To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a madadin waɗanda suka yi hidima wajen haɗa muku shirin musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.